da yake tabbatar da lamarin tsohon shugaban karamar hukumar madagali mr maina ularamo ya yi bayanin cewa mutum goma sha biyu ne suka mutu nan take da suka haɗa da mata da kuma ƙananan yara yayin da wasu da dama kuma suka jikkata. sun zo mata biyu suka zo su shiga cikin angon kenan suna sun yi alakin mutane cewa ko abu ya faru da su a suna daure da bomai sai da mutane suka zo wajen a mazajen su kuma sun boye a gefe a cewa sai mutane sun dan taru sun kai goma sha wajen sai su bom din ya tashi da su duka da matayin guda biyu kashe mutane a wajen sai wanda suna nan kuma su da sun ji wai abu ya faru mutane din sun shigo gari suna kan gudowa kuma wayanda suna sun boboye sun fara harbin su mutane dai sun kashe mutane goma sha biyu kuma sun kokone gidaje. Tuni da hukumomin tsaro a jihar Adamawa suka ma tabbatar da faruwar lamarin inda kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Usman Abubakar ya bayanin cewa. Sun kashe mutane goma sha daya 'yan mata ne kananan mata sannan aka ba su wayannan abin da bom da suka suka dasa a wannan kauyen da mai suna da kashimar hukumar eh, matagali wannan na zuwa ne a lokacin da su mahara na boko haram ke kai hare-hare a wajen yanzu wani matakai kuka ɗauka? mutanen mu ma suna suna salkare eh, suna kai suna dawa wani wajajen wannan mako na zuwa ne a ƙasa da kwana guda da wani harin kwanton bauna da yan boko haram suka yi wa wasu sojoji a yankin bayan da suka yi shugan bolti suka sa kayakin yan banga suka mata da hanya suna barna to sai dai kuma dan sa kai na civilian jtf da yanzu haka ma ke fagen daga ya bayyana halin da ake ciki da kuma nasarar da suka samu inda ya ce sun ma kashe 'yan boko haram fiye da talatin. da shiga kan su mun je mun same su mun fafata da su mun samu bindigogin su mun karba mun zo da shi. Kama a da ina kuka nan fafatawa kuma kama mutane na kuka kashe. Eh, mun tashi daga kirkira zuwa hansa daga hansa ko muka nufi imirsa. to a wajen muka samu Allah ya bamu sa'a muka samu nasara a kansu wanda muka kashe dai a lalaci dai ba irga ba dai kan zai kai sama da talatin to haka muka ta da sojojin nan dai muka dan ta muka jira bakin daji muka cikin yan kwanakin nan dai mayakan boko haram kai harin sadika noge a wasu kayuka da ke kan iyaka batun da kodan majalisar wakilai mai mai cika da madagal mr adamu kamal makiran da aka harkaimi mu samu labar da yake iso wajen mu a bisa murasa sarayuka a ya tare da dama eh, su tsorata har ma ana guduwa to gaskiya abin shi ne. yana matsalan abin da muke ji ana fada a gidajen rediyo da talabijin akan ana samu nasara gaskiya a madagascar ba wani nasara da ake samu abu yana kara muni domin yanzu da muke gama nan ina magana da kai labarin da muka ji shi rashi rasa goma a bisa jiya to wannan abu yana ya tare mana da hankali ba kaɗan ba muna cikin bakin ciki kwarai da gaske. To sai dai kuma gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Umaru Bindo Jibrilla wanda ma tabbatar da hare-haren da ake kaiwan ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da tallafawa in sa kai don kawo ƙarshen wannan matsala. To dama eh, kamar da nake faɗa kullum su dama yan eh, vigilante din nan mutane ne wa'anda muna aiki tare da su kuma mutane hakika suna aiki tsakanin su da Allah eh, gwamnati dai da kuma talakawan adama dole a dinga musu godiya ah, da abin da suke yi tsakanin su da Allah kuma ah, muna dan taimaka musu domin suna da dan damuwa su kuma muna kokari dai mu dan kyauta musu ah, domin mun tabbata cewa suna hada kai da sojoji kuma da yadda Allah suna samun nasara. To wani matsala kuma shine cikin 'yan kwanakin ana dan samu suna dan kai hare-hare na wani shawara ku ba al'ummomin wannan yanki da kuma na sukon. Eh to dama kamar yadda na faɗa kullum dama yan hadarin da ake kaiwa ɗaya biyu uku nan eh, kamar rufotun da muke samu ma yawanci locals ne yara ne nan can sai su su yi ɗan ta'addi ɗaya biyu haka ko su haihuwa su su bi su to ɗan bangar ne kwanaki ma su kai ta neman wayannan matasan eh, ba a samu su to daga nan muka a bincike nuna mana ma ne yan gari ne yan ƙauyukan ne suke wayan abubuwan ne to amma eh, in Allah ya rufe eh, kasan san maganar tsaro a abin da za a zai faɗa eh, a waje ba ne sojoji da wayannan yan manzan suna kokari hakika Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya